zauna ku gaya masa magana mai daɗi magana mai taushi wannan iya daga cikin sirrin da'awa duk mai da'awa da yake so a fahimce shi baya zagi ko cin mutunci ko bakaken baganganu balle ya zama makaryaci yana zuki ta maladan ya bata wasu a nuna cewa shi ne kare na kware ba da'awa ta musulunci shi ne. shi mai da'awa kamar likita ne rarrashi yake yi waɗanda kake kiran sunan ba su gane gaskiyan ba a saboda jahilci ko sare wani zai maka karya wani zai ma kazafi wani zai ma batanci wallahi wani zai sa har a kashe ka amma aikin ka irin aikin likita ne ba za ka tsaya kana zagi a zan yi kaza a zan dama ba aikin mai da'awa ba ne shi mai da'awa kamar wanda yake kama tsuntsu ya dana tarko ne baya ka hannu so idan kana karantar da mutane addini duk zagin da za a yi karka kula ci gaba da karantarwa me ya hada mutumin da ya dana tarko kuma da daga hannu yana fada ba ba ne yadda likita yake a kai masa mara lafiya marar lafiyan nan mahaukaci to fa aikin mai wa'azi ya fi karfin likitan mahaukata saboda shi wancan hauka ne mental hauka wannan kuma fa spiritual hauka kake magancewa haukar zuciya ta fi kowanne muni don haka aikin wa'azi ba aiki ne na mara haƙuri ba ka zama mai haƙuri mai juriya mai dauriya sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu kada wai daga wani ya zage ka a ah, ya zage ni Allah ya isa aikar ya aike mu ai za mu rama ba aikin ka ba baka da lokaci na wannan idan ya zage ka ko maka karya akwai maka shari akwai inda a jikin ka yayyanku akwai inda ka rame tsanani shine zunuban kai rage maka duk abun da ya maka mai cutarwa gobe kiyama zai tsaya gaba ga Allah ya maimaita in ku kana ga ya cutar da kai ne da wani abu ko ya nemi halaka ka ai akwai ko kai shi kotu mana kai shi kotu mana sai ka kai kara lokaci kaza a lokaci kaza daidai waje kaza wane ya shirya a cutar da ni amma ba a yi nasara ba na kawo kara kotu ga shaidu ga shaidu ga shaidu in ka je kotu ɗari insha Allah za a samu wanda za a maka adalci so ita aikin karantar da addini mu daina mai da shi yayi a'a yau za mu ci mutuncin wani ba aikin addini ba ne ba mutumin da ya taro a radu da ka kuma yake da original kafirci wanda a kafircin yake da first class ma'a a sharafin ula babu kamar fir'auna amma duk da haka Allah bai ce a zage shi bai ce ku gaya masa magana mai laushi da taushi saboda duk inda kake wa'azi lafazin da kake ake da shi daga wani ya ji ya gane cewa kiyayya ne ba ka fahimce ka ba kuma kai ka gwada da kanka yau wani ya je ya kafa wa'azi ya zage ka daga nan ka fara gaba da shi to kai yaya waɗanda kake musu ba baka da hakurin an maka su da kake musu bayane ne shi wa'azi dan kana yi bai zama an baka laisin din ka ci mutuncin kowa ka zagi kowa ka yi wa kowa gaba ba dalili ba ne ko da fa kana wa'azin ba ka da yaƙinin fa kai dan aljanna ne kawai lalume kake a haske babu wani mutumin da ya san a yanzu shi tabbas dan aljanna ne wani yazo yana yi wa khalifa rashid nasiha yana zagin sa sai ce dakata bawan allah yace duk fa imanin ka baka kai annabi Musa da Haruna ba ko ka kai yace ban kai ba yace to ni da kake wa'azi in kafurci ne ban kai fir'auna ba yace eh yace amma duk da haka fa Allah da ya tura masu imani Musa da Haruna ga fir'auna sai ce fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkar aw yakhsha an tura waɗanda suka fi ka imani wajen wanda ya fi shi shi kafirci amma aka ce a yi magana mai taushi jama'a da kuke ga mu zo mu yi nasiha mu yi muku murmushi mu yi karatu ba fa ba mu iya bakar magana ba ne wallahi idan da wai halal ne kuma haka ne in muka buɗe captan bakar magana da sharrin wallahi da ƙaramin ne ma ya ga wajen gudu zai yi amma wallahi ba za mu yi ba za mu iya hakura da duk mutuncin mu don me don addinin Allah ya ci gaba ba mun zo nan muna karantar da ku dan ku dauka mu na kwarai bane a'a dan ku dauka addinin musulunci hanyar tsira ne shine sakon mu to mun hakura da mutuncin mu gaba dan addinin Allah ya nasara shi sa ba mutumin da ya kai wai dan ina karatu wa in tamka masa babu shi in ka ji ko mun yi shiru ba wai ba abin fada ba ne an shi sa mukan fada in ka da hujja zo gaba gare mu ka zauna a nan sai ku gane fama rabi har jaratu. duk mutumin da ya san yana da hujja to sai zo ya tunkare mu ba ma dagawa ko alkuhari na ilimi ka zo gaba na kai yauwa amma babu dalilin mu zo karantar da ne ko mu tsaya mu yi ta baku labari a wane ya zagi wane wane ya ci mutuncin wane wane ya ce kaza ni Allah ya isa ni ba yadda ba barin baku labarin kaza wajen wa'azi ba wajen labari bane wajen karantar da mutane su san Allah ne su bauta mar ba wai mu su girmama mu bane ba shine manufar ba ba shi ne manufar ba shi aikin mai da'awa ai da'awa ila sabili rabbika ne ila sabila ila suka fa ila sabili rabbika ne ka yi kira zuwa ga Allah ne ba zuwa ga kanka ba in ka tsaya kira zuwa ga kanka sai ka bata musu lokacin banza kuma kare kanka ba za ka karu ba ba zai ka karu ba so shi mai karantar da addini mai haƙuri ne mai juriya ne kuma yana yi kamar likitan mahaukata ne kana yi mahaukaci in ta zo ko dukan ka zai likitan zai zuciya idan mahaukaci ya zo ana treated yadda ki mai jinya sai mai juya ya kai duka sun zama mai sun zama mahaukata duka biyu to zama da zai treating wani ko likitan yara ƙanana ka zo ka yaro allura sai ya cije ka sai ka kama hannunsa da ƙarfi ka ciza kai ma ka zama yaro ba aikin ka bane duk yadda za a saka maka da sharri a karantar da addini ka tsaya akan addinin kar ka tamka tarko ka nada ke so ka kama mutane su bi Allah to kar ka daga karatun sun zai gudu kawai damuwar ka tarkon da ke gaba gare ka to mu rika zama masu haƙuri a karantar da addini yana tayar mun da hankali yadda ake mai da addini a yi ta musu a yi ta zage-zage a yi ta cin mutuncin juna ba haka addini yake ba wani lokaci ma kan zargi ba ma matsala ce diniya ba sai a mai da wuri wajen cin mutuncin mutane ba addini haka yake ba addini shine ka karantar da mutane Allah ka karantar da mutane addini su san Allah su bauta ma shine abin da ka tara su shine abin da na tara su so duk wanda zai tashi yayi wa'azi ya karantar ya zama ɗalibin ilimi don Allah mu zama masu haƙuri don Allah mu zama masu juriya don Allah mu rika fifita kira zuwa ga addinin Allah mu manta da maganan wai a'a wane ya zage ni wane ya mun kaza ba aikin ka bane addinin zaka sa a gaba sai ka karantar sai a fahimta muhallu shahid dai shine fir'auna ne ake wazi aka ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha a cikin suratu baha aya ta 44 su suka ce me qala rabbana innana nakhafu an da alaina aw an yadgha wannan shi ne Muhallin shahid kaga a anan an da alayya ahadun minhum aw yadgha kaga ya zama kamar kaman basi ne daga ayar azza jaruk duk wanda yake ya makwabci Allah ya ɗaukaka manista istajara Allah hafizun duk wanda ya makwabci Allah ya karu an kare shi kuma ya ɗaukaka Bai bautawa Allah shi kadai babu hada Allah da wani an fahimci abin da kyau musulmi shi kadai ne idan musifa ya same shi Allah kadai yake kira musulmi shi kadai ne idan zai bautawa Allah sunan Allah kada yake kira baya kiran sunan wani Allah to sai zamanto wannan addinin namu ya fi kowace addini tsarki kasantuwar mu din mun fi tsarkake Allah subhanahu wataala an fahimci abin da kyau da haka lizimtuwa ma wajen yawan lizimtan Allah musulmai sun fi lizimtuwar Allah ta fuskan bauta masa domin kuwa kullun so biyar musulmi su yayi sallah ah, shi kuma kirista baya sanin allansa sai ranan sai Sunday ko ba Yahudi baya sanin da allansa sai ranar yaushe ah, sai ranar Asabar to daga ranar kuma sun yi baibai da Allah sai kuma ta sake zagayewa shi kuma musulmi kullum sai ya gana da Allah sai ya gana da wa da Allah kuma ka duba yanayin bautan ba a cikin bautan wanne ne yafi cikinsu ya fi girmama Allah ya fi nuna alaman ya fi girmama Allah musulmi don mu ne za mu zo mu yi tawalu mu sa goshin mu a ƙasa munawa muna bauta wa Allah su ba ba sa yi sai dai raye-raye da wa sai dai raye-raye da kaɗe-kaɗe da shewa da ihu ana kiran wa ana kiran Allah ana wa Allah ganganci amma tsarkakewa da gaskewa ke yi musulmi ne tun daga farko ma za ka gane Allah muka nafa don na farko ma muka je mun tashi sallah cewa muke Allahu akbar menene ma'ana Allahu akbar Allah shine mafi girma yana sama da kowa ba wani addini da yake da wannan tsara in ba ramu ba ko iya wannan mun kai karshe domin mun tashi bauta ma Allah sai muka ce masa Allahu akbar Allah shine mafi wa mafi girma sannan duk ibada mu mun fara da alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangijin wa talikai baki da duk sallolin nan guda biyar sai mun gode wa Allah to in ma an zo ana lissafa su a sufa gode wa Allah mun bi ko gode wa Allah tunda kullun sai mun gode wa Allah so nawa a sallah so nawa muke so nawa muke karanta fatiha sallah a ba goma sha bakwai ba so goma sha bakwai muke gode wa Allah kullum to kai sau na kake gode wa Allah kai kirista kai bai yahudi mu so goma sha bakwai muke gode wa Allah ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Ubangijin mu Ubangijin. da aka mun fi ku gode wa Allah kai kiran suna Allah masu wa suka fi kira to mu muna kiran suna Allah ma Allah kada ya san adadin su a rana to mun fi kowa tsarkake Allah Ban fi kowa tsarkake Allah kuma mu muna tsarkake Allah ne shi kadai ya cancanta a tsarkake shi kadai muke kira in musifa ya faɗo mana ba ma cewa Yesu ko Allah muke kira ubangiji Yesu muke kira ko ubangijin ubangijin kowa da kowa ubangijin uzairu ake nan ko ubangijin uzairu muke kira ko kuwa a to kai yanzu da da lokacin da bala ya fada maka da wanda ya kira DPO eh da wanda ya kira me zan ce IG tsakaninku da Allah wa ya fi isa a wannan kaga a rayuwar ta duniya kenan <laughs> kaga wanda ya kira aiji ya fi isa kuma an fi sa ran za a zo da bataliyan wa da yanzu ka kira TPO ka ce to da Allah ga barayi na sun zo mu gida wancan shi ma barayi sun shiga shi gida ce da Allah aiji motoci nawa za ka kawo gidanka <laughs> ya ce ga sunan zuwa motoci nawa za ka kawo <laughs> eh ai ko anan ba ko anan ko anan wan to ni da na kira Allah kai da ka kira Yesu ko kuma da ka kira Shehu Tijjani baran da cikin musulman mu ba ko haka ba ka kira Shehu Tijjani ni da na kira Allah tsakaninka da Allah waye mai hankali a cikin ni da kai kuma waye kira waye kama dahir ni da na kira Allah ni da na kira Allah alhayyul qayyum aka ta ko anan aka gama to da wahala ka gawa kirista in bala'i ya sami shi kirawa Allah wa yake kira Yesu to kaga mu ba za mu yarda da wannan ba mu muna kiran ubangijin Yesu ne wanda ya halicci wa Yesu muke kira mu shi muke sani cewa ya isa ya kare mu ko ya taimake mu da haka muna bauta Allah tare da tsarkake shi